الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول السائل ما معنى حديث الحديث عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء الصحي فإذا نامت العينات استطلق الوفاء رواه احمد من الله صلى الله عليه وسلم يتي اذا نور كما تكن سنا بوده sune suke rufe suke rike da madawin abin nan dubararsa matakan kai bacci to baka san ne zai fito ba yasa aka ce duk wanda ya bacci alwalasa ta warware ya sake alwala ina son ka sanar da yan uwa musulmi cewa a cikin kurkukun goron dutse masallacin yan kurkuku yana matukar zuba a duk lokacin da aka yi ruwan sama shine ake neman yan uwa musulmi da su taimaka da kwanon rufi da siminti da kwaki domin a liƙe waɗannan masalla a za a iya saduwa da waɗanda suke zuwa wa'azi gidan gidan su malam abubakar mustapha a science and technical school board sabuwar kufa ko kuma malam kabir muhammad a kurkukun goron dutse a duk ranar lahadi da safe ko juma'a da yamma Allah ya saka da alkhairi aka ce gidan kurkuku suna da masallaci masallacin yana yoyo ana neman masu ba da taimako su taimaka saboda Allah a gyara musu masallacin su wanda ya taimaka Allah zai saka masa da alkhairi Allah ya bada ikon taimakawa an ji wa'anda ake son a da su aiko sa'annan ya ce هذا الحديث صحيح أم لا وفي الحديث الرباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح حزينا على الدنيا فكأنما أصبح ساخطا علي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace wa'annan hadisai da kawo sahihai ne ko ba sahihai bane to wannan hadisi na farko dama Imam al-Munziri yace wa ruwiya an Anas in kuka ji an ce ruwiya ma'ana akwai alamar tambaya kenan shine cikakken hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kala man asbaha hazinan ala dunya asbaha safitan ala rabbih ta'ala ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فإنما يشكو الله عز وجل ومن تضعضع لغني لينال مما في يديه أسخط الله عز وجل ومن أعطي القرآن فدخل النار فأبعده الله رواه الطبراني في الصغير حتى المنذر يفدا وإن حديثي قد أكو كما تنبين إن جنسنسو وأن نفرقو دي أقوي علامة تنبين أغريشي دا وأن النبي سنزو أما كريزا أبنت كما كنزو أسي أثبت ما كيهين كوبا كيهين بني إن شاء الله wannan akramaka Allah menene hukuncin auren dole a cikin addinin musulunci to auren dole a cikin addinin musulunci ya kasu sai ka yi iyaye da suka tilasta miki ki auri wannan mutumin sun ga shi ne ya fi cancanta to abin da ya fi miki lafiya sai ki je ki zauna in kika yadda kika je kika zauna aure yayi shikenan har abada yasa imamu malik yake cewa malama eh, uba iyaye suna da ikon tilasta ɗan uwan eh, ƴarsu su aurar da ita ga wanda suke so to amma tunda tambaya kika yi game da a cikin addinin musulunci shine ya tabbata cikin hadisi sahihi wata mata ta zo ta ce ya manzon Allah iyaye na sun aurar da ni suka ba wani wanda ba na so saboda su tsaga matsayinsa su tsaga darajarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata zabi yace aure dai ke ne in kika na so in ba kya so babu aure wata matsala ce ta kasu kashi sai ta zo so biyu wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai sai ta ce to ta yadda da auren dama so take ta tabbatar a shar'ance ya tana da yanci ko za a iya tilasta ta ko ta ki ko ta so sai manzo Allah ya bada zabi in kika zauna kika bi magana maganar ki aure yayi na biyu wancan riwaya kuma da tazo zo wacce take sai manzo Allah ya kina da zabi in kina so zaki zauna in ba kya so auren bai yi ba mun gane ko shi yasa auren tilas ya danganci yar da za a aurar da ita da wanda za a aurarwa da su waɗanda za su aurar da ita in iyayen sun kalli wani abu ne don san duniya mutumin ba mai addini bane ba wanda zai kyautata masa bane in ta ce ba za ta yi auren ba za ta yadda ba auren babu in kuma sun ga abin da ya fi cancanta ne ita tana kallon kyalekyale wanda ke babu alkhairi mutum mai addini ne wanda zai kare masa addinin ka da mutuncin ka da lafiyar ka ba ta ci da sha to sai ta yadda da abin da suka yi za ta ga Allah ya tabbatar ya tabbatar mata da alkhairi a cikin da saba wa iyayenta yanzu mun san hukuncin auren sa addinin musulunci ne hukuncin sa eh eh wa menene eh, me aure aure tsakanin ma'aurata yana son ta tana son shi eh an ba ka ya ci kenan in ba ta so aure zai yi da amma da aka ce za a tilasta mata shine aka ce in aka tilasta aka yi ta yadda amma in ta ce ta ce babu auren ba za ta zauna ba fa wannan mai tambaya ce ina hukuncin duban alkur'ani a cikin sallar nafila ma'ana mutum zai sallar nafila ya kai bude alkur'ani ya karanta me ya kawo karanta alkur'ani a cikin nafila aka ce fakra uma ta yasara min alkur'ani duk sallar duniyan nan in ka karanta fatiha ka karanta inna ataina ka sallah ta yi duk sallar duniyar nan karanta fatiha kai ka karanta kul huwallahu sallah ta yi to akwai wahala shi karanta kul huwallahu to sai yawa yi gari ungon ku ana sallan asham kai ne liman baka haddace alqur'ani ba sai ka karanta Allah ce fakra umma sai sara min alqur'ani sallan farilla ta yi da ayoyi guda uku me zai hana sallan nafila ta yi to sai ka ce sai ka sauke alqur'ani malamai suka ce babu laifi ka bude ka ka karanta ma ina hukuncin hoton alkur'ani mutum mai janaba zai iya tabawa Abin da ake nufi da hoton alkurani alkurani ne aka kawo a rufe aka dauki hoton ma'ana bango alkur'ani ba zai zama ba zai dauki sunan alkur'ani ba dan ayoyin da surorin ba su a ciki amma surorin ne shafukan ne ga su ayoyi da surori ya zama mai kiran shi ma ya zama alkur'ani akan haka ba za a iya saba ba ko to ni da yau shekaran mu biyu da wani kanin miji na ba ma magana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmi to eh kace in suka shirya Allah zai karbi sallar eh suka shirya Allah zai karbi sallar ku zai gyara abin da ya wuce abin da ake so ku je ku shirya da ku shirya da shi ba a tun ba a magana din ko gaisawa a yi a musulunci shin tun da annabi ya ce shi mutum ne kaman mu shin gaskiya ne cewa bai fi mu daraja ba in ya fi mu dan Allah a yi mana bayani to wa'in tambayoyi haka yake yasa sai a rufe a aji abin da suke yasa tambayoyi da yawa sai a aji haka makamanci haka nan abin da za a fada a nan shine ko wane ne mai shi wannan halitta da kake gani ko kike gani annaba manzannan Allah su ne suka fi kowa sabani shine tsakanin manzon Allah da mala'ika Jibrilu zance shi shine manzon Allah ya fi mala'ika Jibril ma'ana manzannan da suka fi kowa su kansu Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ma'ala ba'd su manzannan kansu Allah ya fifita waɗansu a kan waɗansu fiyayyensu duk baki ɗaya shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana manzan Allah ya fi wani duk halittar Allah daraja da ɗaukaka wurin Allah maɗaukacin sarki shi yasa kai ko ke da kuka zamo al'ummar manzan Allah in kai wa manzan Allah cikakkiyar biyayya kai ma ka fi sauran al'ummomin annabawa da manzannai da suka gabata saboda darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka ba ke ko kai ko ni ba har mala'iku har manzannan Allah manzan Allah ya fi su daraja inna ma abin da ake fada Allah ne yake kul inna ma ana basharun mislukum kace ni mutum ne dan adam kaman ku a cikin dan adam taka amma fifi ko wurin Allah ko a cikin unguwarku ku kan wani ya wani ko tambaya ta guda biyu ce shin malam yaya yin wanka ko bacci bayan sallar la'asar yake a musulunci da kyau ko kuma babu kyau akwai bambanci tsakanin a hausa abu yana da kyau ba ko ba shi da kyau abu ya halatta ko bai halatta ba abinda ake nufi nan ya halatta ko bai halatta ba in ya halatta kake nufi ko bai halatta ba ya halatta ayi wanka bayan sallar la'asar ko ayi bacci in ka kama hadisin da yazo a ciki wan man nama ba'da asri fahtu bisa fala yalumanna illa nafsuhu hadisi ne da'ifi in bukatan baccin ta kama zaka iya yi babu komai haka kuma wanka in ya kama bayan sallar la'asar za ka yi babu komai yaya bayanin shurar gabas da kafafu wato mutum ya miƙe kafafuwansa su dinga eh, fuskantar alkibla a cikin masallaci ko a wajen masallaci yana so a yi masa bayani a taimaka a yi masa bayani akan haka in ka ce shurar alkibla duk abin da ka ji an ce an shure akwai alaman wulakanci a ciki sai a ce bai halatta ba ka yi abin da yake wulakanci amma in kana nufin mutum yana zaune a masallaci ya gaji ya bukaci ya miki kafa sai sarara sai a ce ya halatta babu komai a ciki dan za ka lura ai aka ce in za ka yi sallah ka yi sallah a tsaye in za ka iya ko in ba za ka iya ba kai ne a Saude in ba za ka iya ba kai yaya a cikin gide to yaya za a yi cikin gide din <laughs> sai an miƙe gababun kana kallon alkibla babu komai zan tuka da mutane ke suna cewa wai yana cikin ladabi kada ka miƙa kafarka kana fuskantar gabas duk wanda ya zauna yana karatu a cikin masallacin harami sai da ya sha wahala halon za mu zauna muna karatu wani lokaci tun safe ko tun yamma da rana har zuwa mutum ya gaji za ka miƙe ka ka dan huta haka sai mutumin bukhari ko mutumin zaka zai buge kafarka dan ne ka miƙa kafa suna da zafi ne su ahnaf idan eh, sa'an da kake sallah kana tahiya kana kakkarka daya kamar shi ba amma kai ba shi ma yana ganin zaka bata ni sallah ne sai kama ya sar haka zai abin haka in yaje yana wucewa kan miki kafa me me wanda ke da sassaucin al'amari sai bai ce kada kai haka dan bai bai halatta ba ya kamata wani sai buge kafar taka ko ya take kafar taka suna da zafin hali ne babu komai a ciki in ba nufin wulakanci akai ba yace wai an ce kowace aya tana da sababin da yasa aka saukar da ita ko sana da dalili eh akwai ayoyi da surori da suke da asbabun nuzul akwai waɗanda ba a kawo asbabun nuzul ba ba lallai bane ya zama an ce sai da asbabun nuzul tambayar da kai ya halatta eh ya halatta a je wurin malami wanda ya san alqur'ani da tafsiri ya gwada ya nuna maka wannan aya ga sababin nuzulin ta akwai littafi guda da aka yi asbabun nuzul wannan nasu yushi wannan nawa ne lubabun nuqul fi asbabun nuzul duk suna na ake maka wannan sura sababin saukar da shine kaza wannan aya sababin saukar da shine kaza akwai wasu ayoyi da suke bayani game da kafirai da azzalumai ya kamata mutum ya kira sunan wani musulmi ya ce masa kafiri ko azzalumi ya kamata ko bai kamata ba ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba balle ma a ce ya kamata bai halatta ka kira sunan wani musulmi ka ce azzalumi ko kafiri ba sai in ya tabbata cewa kafirci ya kafirce fili to wannan ba ba magana ka bace magana ce ta alkali limamin musulmai shine zai tattauna a bincika dangane da dokokin shari'ar musulunci in yayi sai a tabbatar masa ayi masa hukunci amma kai waje kana cewa kafiri kafirai a wannan bai halarta ba har abada bai halarta ka zagi kowane ne ba kafirai ma kansu aka ce la tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa adwa ko ba daidai bane ai jiya mun karanta imamu abdullahi cikin alamatul muttabi'in lis sunna yace duk wanda ya saba wa sunna ko da iyayenka ne ka saba musu a cikin kin sunna da suka yi amma karshen magana yake mai tare da cikakkiyar biyayya da mutunta su da tausaya musu kada ka wulakanta su abinda ake so kenan ko ni wannan hayaniya da gani rashin fahimtar yaya al'amura suke tafiya shine ya kawo haka din kaga yayi kuskure eh Allah madaukakin sarki ya ce kazalika kuntum min qabl famanna Allahu alayhi haka al'amurra suke duk wanda ka yayi duk sa'an da kake gani ai kafirai ne ai mushrikai ne ai ai kaza ne ka tambayi kanka dan uwanka ne musulmai ka taba tashi tsakaninka da Allah cikin dare kai fila ka roki Allah Allah ya shirye da wani da wani ka taba yi <laughs> eh to ka gani inda da gaske kake so ka karo kun Allah ka shiriwa ne Allah ka shiriwa ne a cikin waɗanda kake ganin masu bid'a ko kafirai ko musulmai akwai wanda in Allah ya shirye shi zai dauki tutan a tutar sunna shi kadai ya fi dubunka alfanu a cikin Allahu akbar misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi Allah ya aiko mana ba amma a cikin Makka yake ce yace Allahumma a'izza haka dini bi ahadil umari da haka manzo Allah ya fada ba sayyidina Umar liyan sayyidina Umar manzo Allah ya ta ƙar yatsan manzo Allah ya fi tafi amma yake Allah ka ɗaukaka wannan adini ga ɗayan umarawa guda biyu Umar bin al-Khattab da Abu Jahl ko to sai manzo Allah madaukin sarki ya shirye da Umar shi su da kansu suka ce ma zilna aslama Umar mun kasance a koyi ma ake a boye ake sallah ran da sayyidina Umar ya musulunta na Umar ya musulunta kuma kowa ya san kissa musulunta sayyidina Umar yar uwarsa mace Fatima ita ce sababin sayyidina Umar ya musulunta kuma ya tashi za shi yayi tun da aka halitta duniya ba a taba yin za shi kashe manzon Allah sallallahu alaihi da ya zo sai biyu yar uwarta ita ta musulunta tana karanta alqur'ani ya tsawata lafiya me ya hannu na gani yace har abada sai ta musulunta ta ibu kai baka ifa karanta alqur'ani mace kun ga karfin haliko duk ba na imani ya ratsa zuciyar mutum Allah ne yake karfafa mutum to sai ya ji abin ba daɗi haka shine ya zama sanadiyyar musulunta da ya ji ayoyin alqur'ani ya ga kuma matsayin matsayin yar uwarsa da ba ta isa ta yi mishi haka ba sa'an nan sai je musulunta ran da ya musulunta yace dan me za a yi sallah koyi a fito a yi sallah wanda isa duk ƙwaryan maka ya fito yace daga yau an daina yin sallah koyi ya zare karsa kalensa yace duk ku mutanen makka duk da masu hajiranku da masu mulkin dan duk wanda ke son matarsa ta yi ta kaba ko uwarsa ta yi wadisa ya zo mu haɗu yace daga yau an hana yin sallah koye sallah a bayyane za a yi duk waɗannan masu mulkin danniya a makka wanda ya isa ya fito umar ya musulunta yau shi nan addini ya bayyana manzo Allah ya masa addu'a eh, ya manzo Allah ya Allah ya aiko na Umar ba wa Allah ya aiko Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yasa kowa da abin da da darajar da Allah ya ajiye shi yake fanci mishi da kake gani ai wani kaza ne ai wani daya wani a cikin su shi ya dauki tutar sunna ya rika wallahi ya fi ka suna surutu in gaskiya kake so ya da addinin daukakan addinin a kafa tutar jihadi kai ma ka san a cikin waɗanda kake ganin ba su kusa ba akwai wanda ya ba haka bane to addinin musulunci ana tafiyar da shi ne yadda zai yi duk abin da ba zai yi ba ko yaya aka yi ba zai yi ba ko gaskiya sunan ta gaskiya ko duk abin da kake ciki wata rana za a ce masa kariyar ka ta tsari za a taba ce ma gaskiya ka ta tsari to abin da ake so shine a dade ana yi shine gaskiya ko duk wani kauce kauce wani ji da kai wani gani wani a'a duk ka bar shi ka kalli abu da adalci ka kalli abu da adalci mutum yana sallah tun ba haife ka ba ko wani tun ba su yi taron yi sallah a yi sallah a yi azumi a je haji a yi menene don aka samu wa'yansu matsaloli a yi kuskure ko an fahimci kuskure ko menene da mai shi kenan sai a yi hada a yi musu haɗin goro duk baki ɗaya kowa ka kaza kaza an nemi zaman lafiya ce wani ya shekara hamsin yana hidiman addinin musulunci ko ba zai taba yadda ya zama kafiri ba ko da aikin da yake yi aikin akwai alamar kafirci a ciki shi ba zai ya wa ya taba yin abu yace shi yana son kafirci haka aka tambayi sayyidina ali yaya sayyidina ali ya khawarijawa wannan mas'alar ta su sai tsanani su shiga nan su fita nan sai su kafirai ne sai ce hum min al kufur faru ai gudun kafirci suke duk sa'an da mutum ke gudun abu dan me za a danganta shi yar shi duk in ba adalci kai ba kai ma mas'alar ka ba za ka tafi ba ba kuskure kace su yi maza isa kake su ba to eh, kai naka kuskure shi zama yana kuskuren wani ne ke da doyi wurin Allah naka kuskure yana da shi ko to ji da kai kenan ko kowa ya karanta wa rubiyatul fadl rubiyatul fadl ala al-ghayr ko haka sahabban manzo Allah ba wanda yake gani kowa yana gani cewa dan wansa ya fi sayyidina umar yace da me ya kuwa mai shela zai shela yace ya ku mutanen farfajiyar kiyama duk baki daya kowa zai shiga aljanna sai mutum daya sayyidina Abubakar yace wallahi da na ji tsoron Allah kada na zamo ko ni ne ina gani ina ga kai tare da yadda yake shine saniyas naini in kuma fil ghari alquran ya magana sayyidina abakar hadisai sai magana duk ijma'in malamai tun daga sahabbai har ana da kaza sun tabbatar da fifikon sayyidina umar sai ita sayyidina abakar sai dai kaɗan waɗanda Allah bai nufe su da alheri ba su kuma suka je suka ɗauko wannan al'amarin Allah ya kiyaye shi ba suna da lazimi da wazifa da suke yi ba muna fada dan mu bata wani ko a'a muna fada ne dan kada kai sakaci abu ya zo ya shiga maka me yiwa adin da zamu fada ko muke fada ba zai shiga kwakwalwanka ba a'a ba za su faɗa maka ba yanzu lokacin da suka tabbatar da aqida daga ta zama ta su za su bayyana ma komai cikin aqida mun zauna da su shekara nawa duk sa'an da shi a yayi sallah sai yayi haka duk sa'an da ya sallah lazimi da wajifa kenan shine Allahumma al'an mai quraish wa ibnatayhima Allah ta la'anci gumakan ƙurashi guda guda biyu da ƴaƴansu guda biyu gumakan quraishawa su ne wa sayyidina Abubakar sayyidina Umar su ne ƴaƴansu na na Aisha da na Hafsa Mai yiwuwa yanzu ba za su gaya maka ba ko baka sani ba ba tabbatar da akidan ta tabbata bane kana dan a hankali in suka kullo maka za ka kauce radda suka same ka suka rike ka tabbas suka tabbatar da cewa ka karbe abin ka rungume shi a hannu biyu duk abin da ke ciki za su bayyana maka ba wani abu ne da yake koyi ba abin da yake tarihi a rubuce a rubuce a karance kowa ya san abin da yake kowa ya sani in baka sani ba sai ka karanta al'amurra ne suka zo suka ya musu al'amarin duniya kowa ya zo kowa ya zo ya rasa menene yake ciki mutum ya je abinda hankali bai dauka ya zo yana cewa wai shi to a hankali mutane za su zo wata rana zai wani lokaci zai zo abinda za ka zo ka faɗa a ce ba ka da hankali da hankali na ɗauka a ce kaza mutane su ɗauka mai wani lokaci za a zo abin a wa'yan sabubuwa ba za su faɗu ba yasa tun daga farko ka hutashe kanka ka dawo kan cirma ba abinda zai rage ma cikin darajar ka sai dai ka kara samun ɗaukaka in kana ganin cewa ai kaza kana iya yaudara mutane ka faɗi abin da ka dama ka faɗi abin da ka dama wa lokaci zai zo waɗannan abubuwa duk kwakwalwa ba ta ɗaukar misali lokacin da muke yara akwai wani abu da in kai bela bela ba na farin ba ka baki zai haka in ka zuwa farcen ta sai ne a ba ku sani ba sai ka ga farcen ta yayi fari ya ɗaukari kamar wata daga baya manyi manyi manyi baya yi lokaci ya aka yi kwakwalwar mu ke ɗaukan wannan abu da duk wanda shi da wanda lokaci da sauki haka zaka yi bela bela ba ni farin ba ka ba ki bela in ka gama ka duba farshen ka wannan farshen ka wannan babba ya sai ka ga kaman wata akai fari yanzu an yi an yi baya dauka kuma dukkan bayan da muka yi ne sabari ba za ka me dalili ba za ka samu da zai baka da wace kakken bayani ba da sai dai lokacin hankalin ka tsani ne ka san me ake ciki ba yanzu ko kai ba zai dauka ba yasa zantuttukan da ake wa mutane da suna iya dauka yanzu wa'ansu zantuttukan kai ma ba za ka iya faɗa ba ka san hankali ba zai dauka ba to haka wa'ansu abubuwa da suke tafiya yanzu ka tabbatar da zuwa gaba za ka zo kana faɗa ba sa dauka kai kuma da ake faɗa maka maganganu ba ana tsokanan ka bane ba ana ɓata ka bane ba a'a gyaran ka ana neman gyara ne game da kai ana neman gyara ne game da kai shi yasa abinda muke abinda muke son ka dauka ya zama ma'auni shine lokaci ya wuce mutane suna faɗa da kace kace kan kabulu da sadalu ba haka bane haka hankali ya dauka ko bai dauka ba malamai suka goyi bayan wannan bangaren wa'ansu malamai suka goyi bayan wannan bangaren ba haka bane kuskure ne ko daidai ne yanzu an fahimci kuskure ne ko to haka ake son ka tabbatar da cewa waɗansu matsalolin yanzu hankalinka bai kai ka fahimci kuskure ba ne daga baya za ka zo ka ga kuskure ne yasa duk a sa'an da aka faɗi magana kada ka yi faɗa kada ka yi tashin hankali kada ka ce an yi masu kada ka ce a'a ka kalli komai da mizani na shari'a da adalci sai ka zo ka tsira akwai matsaloli da yawa misali da za a bayyana maka ka tabbatar da cewa haka al'amarin yake da hankali na iya daukan kaza wanda ya kabalu an kabalu da ɗan sadar, wanda ya kabalu kafiri ne wanda ya sadalu sabi kafiri ne aka yi fada a haka ko lokacin malamai suna ba da fatawa wayancan malamai suna ba da fatawa malaman kansu suna nan ayyan sun fito sun ce da a yi kuskure amma wannan matsalar ai ta lafa yanzu waye zai ce dan kabalu kafiri ne waye zai ce dan kabalu kafiri ne to wannan matsala yanda ta gaddata yi matsaloli sun fi dubu cikin abubuwan da kake rike da su ba za a bayyana maka haka za ka zo ka ga ashe dama duk fata lokacin mu ashe duk kuskure muke wanda yake dan kabar kafiri ne yayi kuskure wanda yake da sanin kafiri ne yayi kuskure to amma kan kuskure da da malamai da mabiya da kowa ake kai a yi rubutu a yi fada a yi menene da menene to haka ake son ka san wa'ansu matsaloli da kake fada a kansu yanzu zuwa gaba za ka zo ka ce a ce kuskure ke. to amma a tafi a hankali Hey. yana so a taimaka masa da addu'a yana so zai fara kasuwanci a kasuwar sabon gari Allah ya sa zai masa afi alheri to Allah ya tabbatar da alheri Allah ya yalwata arzikin ya kiyaye ka da sharri da bala'i ko duka baki daya kuma ka ji tsoron Allah cikin kasuwancin ka ni Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib rashin sani ne ya fi dare duhu yasa kake ganin dan uwan ka baka so ya samu kuɗi baka so ya samu kaza dan me zai kuma kana kallon arna suna tawar baka da mun gane ko amma dan uwanka musulmi wanda za ku yi sallah tare da shedan sai zai saka muku hasada dan menene dan menene ba komai ka wannan ba wallahi shedan ne kuma Allah yake alhaakumut takasur hatta zurtumul masabir kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamuna yake ba komai ne yasa kuke yin waɗannan abubuwa ba tafahu alfahari da ji da kai wannan yana ganin shine wannan yana ganin shine wannan dukkan ku kuma baki da an ce almuslimu akhul muslim قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة yana cikin babin bayanin wajabcin umra da bayanin fadalan yin umra dama malamai sun sabani wai suka ce umra farilla ce wajiba ce kamar haji saboda dalilai kwararan dalilai da suka zo wai suka ce a'a sunna ce saboda waɗansu dalilai da suka zo rauna na akan cewa umra sunna ce amma dalilan da suke wajen ta umra sun fi inganci da kwari da tabbata yasa mun muka ce umra mafi arjahal ahwali umra wajiba ce kamar yadda haji yake wajibi ke an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma yace umra zuwa umra kan kare zunubi ne tsakanin umra zuwa umra in kai umra kafin ka je kai umra kuma mai zuwa zunuban da kai tsakaninka da Allah kananan zunubai sai Allah ya yafe maka amma manya manyan zunubai duk abin da kai ba sa yafuwa sai ka tuba ka daina in hakkokin mutane ne ka maidan musu abin su ka ba su wal hajjul mabruru yace hajjin da yake an yi nagarta a ciki karbaddan haji laysa lahu jaza'un illa aljanna ba shi da sakamako sai aljanna ma'ana wanda ya ɗauki kudin halal ya je da niyyar da niyya tsakanin shi da Allah ya yi aikin hajji kamar yadda Allah ya umurce shi bai zalunci kowa ba wala rafata wala fusuka wala jidal in Allah ya karbi hajjinka zai maka sakayya da aljanna babu mani tamara qabla alhaji yace babin da ke bayanin wanda ya yi umra kafin haji ya halatta ko bai halatta ba tunda an ce waɗansu suka ce hajji shine farilla umra na sila to akan haka ni wanne ne ya kamata wanne ne ya wajibi a fara yi hajji kenan ko don haka yi umra ta yi ko ba ta yi ba shine aka ce babu laifi umrar ta yi قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج ان اكرمه بن خالد سال ابن عمر رضي الله عنهما عن العمره قبل الحج فقال لا باس إيه ان تنبي عبد الله بن عمر game da yin umra kafin hajji yake babu laifi ma'ana umra ta yi kenan قال إكرمة قال ابن عمر ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج إكرمة يتي عبد الله بن عمر إكرمة يتي قال ابن عمر ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم إكرمة يتي عبد الله بن عمر يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا عمر كافين يا حج to kuma nafsi kenan ko وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال حدثني إكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر مثله يا شيخ عبد الله بن عمر كتوت في أبن دي فلامانا باب فينا قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال إكرمة بن خالد سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله باب kam ita maran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yake wani babi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so nawa yayi umra umra guda nawa manzon Allah yayi hajjabar duniya mun gane ko duk abin da ya dangaci manzon Allah sai da suka bincika wallahi so nawa yayi umra so nawa yayi hajji yaya aka yi duk wani babu wani manzo da Allah ya aiko shi duniyan nan al'ummarsa suka kiddige suka kiyaye suka kinga al'amuran sa daya bayan daya hakan sai rayuwarsa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakka birai sai da suka tabbatar da babu wani abin da yake koyi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan dalili hujja suka tabbatar da cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci sauran annaba da manzanni قال حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة ثم قال له سمعت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إهداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه قال وسمينا السنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة فقال أروى يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قالت ما يقول أبو ما يقول قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتمر أربع أمرات إهداهن في رجب قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر أمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط mun ga da ake ɗaukar ilimi ko a hankali an karbo daga mujahid yace da haltu ana wa urwatu ibn zubair al masjida mujahid ibn jabar yace na wanda yake yana cikin manyan manyan malaman tafsiri yana cikin manyan manyan malaman makka yace ni da urwati dan zubair mun shiga masallaci fa idza abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma jarisu sai ga abdullah dan umar sahabi radiyallahu anhu yana zaune a cikin masallaci ila hujrati aisha yana zaune kusa da ɗakin nana aisha wa idza nasu yusalluna fil masjidi sai ga mutane suna sallah a cikin masallaci salatul buha, lokacin walha suna sallah baki ɗaya ko jama'a ko kuwa a'a ya tashi sallah قال فسألناه عن صلاتهم suka ce sai muka tambayi Abdullahi dan Umar wani wace sallah kuma ce ake menene ina hukuncin wannan sallah menene kuma ya faru fa qala bid'atu yace ai bid'a ce unzurutun bid'a mun gane ko yace bid'a tunda shi ba shi da nasi daga manzon Allah a cikin sallallahu amma nasi ya tabbata manzo Allah ya sallallahu ya umurci Abu Hurairah ta dai to sai malamai suka yi tawili wannan suka ce sayyidina Um Abdullahi dan Umar yana nufin cewa yin sallan walha a cikin masallaci jama'a ko bayyana shi shine bid'a ba ainihin sallan ba wani suka ce a'a yana nufin sallan da shi ba shi da nassi kan manzon Allah ya halatta sallan ha in ya zama da shi bai sani ba wanda ya sani zai zama hujja a kan shi akan haka sallan walha ta zama ne kenan sunna ko ثم قال sa'annan sai ce kuma qala lahu da suka tambaye shi mai wannan sallah da ake yake bid'a sai sai suka ce kami kamar annabi sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam to so nawa ne ma manzon Allah yayi umra a cikin rayuwarsa sai abdullahi ibn umar yake arba'un so hudu yayi umra ihdahunna fi rajab dayan umra ma a cikin watan rajab akai to sun san cewa ba haka al'amari ne ba bakari na rudda alaihi sai suka ki su masa rabbi don malamin su ne ko da yake sun san yi kuskure ko yi an samu wahami daga Abdullahi dan Umar yadda ya faɗa in ba haka bane manzo Allah bai umra ba a cikin Rajab to amma tunda ya faɗa kuma su sun san cewa manzo Allah bai taba yin umra ba a cikin Rajab amma darajar sayyidina Abdullahi dan Umar yasa sai ka sai masa rabbi ai sai masa rashin kunya kenan ko qala yake mai riwayan yake wa sami'na sinana Aisha yace suna cikin wannan sai suka ji motsin nana Aisha tana goge tana goge hakorinta da asawaki al-istinanu ka sa ruwa ka kurkure ko ka sa asawaki kana gogewa sai suka ji motsin nana Aisha ma'ana wannan lokacin walha nana Aisha ta zo tana asawaki watakila alwala za ta yi ta ma ta yi walha ko menene ne tsafta أم المؤمنين في الحجرة تسكى جمهورين نانا عائشة أكتب لكن تا أسواكي تنا أبوجة باكين تنشي هكو رد تنشي فقال أروى سي أروى ابن الزبير يتدامى أروى نانا عائشة ونا مستكي أروى ابن الزبير ما هي تسكي أسماؤكو أسماؤكما أروى نانا عائشة تو تازمو ميدو يادوكو ديسة كنوكو يا إيه abin na ba su da ka'ida kuma ko bala ma adama su faɗa kaza ƴan lemon su faɗi kaza kuma ɗan zambe su ma su faɗi kaza hmm? ya ummahu eh fulani adama su ba sa cewa ya kumbu kenan ko ya kumbu sa kenan ko su fulani adama ba sa cewa ya kumbu wai ya kumbu waɗannan su yi zari a cikin ya ummahu sai abdullahi na zubar ya ce ya umma ya ummal mu'minina ya uwar mu'minai ala tasma ma yaqulu abu abdurrahman baki ji abinda abu abdurrahman abdullahi da umar ya fada ba قالت ما يقول سنت me yake fada me قال sai yace da ita Zubair Urwa ta Zubair dan Umar yana cewa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba i'tamara arba umurat ai Abdullah dan Umar yana cewa inna Rasulullah bi yaqinin cewa manzon Allah mai tabbas zahir yayi umra so hudu idahun fi rajab sai umran ma a cikin rajab akai tunanin Aisha sai ta ga ba haka al'amarin yake ba amma sai ta tabbatar da matsayin Abdullahi dan Umar tukunna tace qalat tace yarhamullahu aba Abdurrahman Allah ya ji kan Abu Uban Abdurrahman Abdullahi dan Umar kenan ma mara umratan illa wa huwa shahidu Allah ya ji kan Abdullahi dan Umar haka ne manzon Allah bai taba yin umra ba sai tare da Abdullahi dan Umar amma ya fahimci kuskure ba a taɓa yin umra a cikin rajab duk umaran da aka je tare da manzon Allah tare da shi aka je amma inda wahami ya zo masa ba a taba tafiya a cikin rajab ba a yi umra ba mana aisha tana da ladabta tana cikin manya manyan malamai ko ta to wa'annan su aka ce ainul isaba fi mastadrakat aisha ala sahaba nana Aisha da kusko masu ce masu sahabiya manya manyan sahabbai sai ta ce Allah ya ji kan wane ai bai fahimci abin abin da ake nufi ya zo ya tarar da manzon Allah na magana sai ya fahimci sai ya ji karshen hadisi shine yake abin da manzon Allah ya faɗa kenan amma a kashin gaskiya ga yadda al'amari yake sai na sayyidina Abubakar sai na sayyidina Umar sai na sayyidina Usman sayyidina Ali Abu Huraira sauran sahabbai duk baki daya kuma aka amince kan abin da ta faɗa shine daidai malamai suka yi rubutu akai littafi musamman ainul isaba fi mastadrakatu aisha ala sahaba akwai na zarkashi akwai na suyuti akwai na wani da wani suka tattara zantuttukan da sahabbai suka yi sabani na na aisha ta take a a wani ai haka al'amari yake ba ba da kuma za ta gyara amma ba babu reni a yanzu akwai alamar ta wulakanta Abdullahi Abdullahi dan Umar anan tare da cewa uwarsa sai aljar an ko amma sai ta bada girman sa yarhamal yarhamullahu aba Abdurrahman balarabe duk sa'an da zaka kira shi ka kira shi da alkunyarsa ta gama ta biya ta mutunta shi mun gane ko sai ta ce Allah ya ji kan Abu Abdurrahman Abdullahi dan Umar haka ne duk umarin da aka yi tare da shi ake zuwa amma manzon Allah bai taba yin umra cikin rajul ba mun gane ko to ne malamai suka zanci tuka game da umarin manzon Allah in suka ce uku ne in suka ce hudu ne to zancen rajab din wani suka tabbatar wani suka kore karshen magana zancen na Aisha shine mafi gaskiya ba a yi cikin rajab ba wani suka ce umarin ma uku ce sai hudun manzon Allah ya umurne ne aka je aka yi bai je ba sai aka kirga da shi a ciki wani suka ce yayi to hudu gami da umuran da ya cikin hajjatul wada kowa da gwargwadon fahimtarsa قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قالت قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما أتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب يتي نا تنبين انا عائشة الله كرمته لا يدا من زم الله صلى الله عليه وسلم في شبه يوم أمر اشكو الرجل با قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع أمرة الهديبية في ذي القعدة حيث سده المشركون وأمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم وأمرة الجيران إذ قسم غنيمة أراه هنين قلت كم حج قال واحدة an karbo daga kasada yace na tambayi Anas kasada ibnu Di'ama as-Siddusi yana cikin manyan manyan malaman tabi'ai yace na tambayi Anas so nawa manzon Allah ya umra ce so hudu umratul hudaybiya umran da aka je na hudaybiya kenan ko fi zilqa'da a cikin zilqa'da aka yi wannan haifu saddahu mushrikuna yayin da mushrikai suka hana su shiga makka to yaya za a ambaci wannan umra kenan an hana su shiga makka to yaya aka yi da an ce fa in usirtum fa mastaykara min al-hadi ko ba ka hana su sai suka yi sai suka warware daga daga can ko wa umratin min al-ami da wada umran kuma baɗi da aka zo aka yi fi zulqa'da a cikin watan zulqa'da din haifu salahahum ya lokacin da aka zo aka yi sulhu da mushrikai wa umratul ji'rana da umran da aka yi ji'rana in qasama ganiyatan urahu naini la yayin da manzon Allah ya je ya raba ganiman riban yakin da aka samu cikin yakin Hunaini yakin Hunain an sha wa musulmai sun sha wahala a ciki har Allah madaukakin sarki ce wa yawma Hunain in a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirina fa anzala Allah haka wannan yaki ne da aka ji mutane musulmai suna ganin sun yawa yanzu da ana dogara ga Allah Allah ne kaza to ban an yawa sai aka an ji cewa ana da yawa duk sa'an da ka ji cewa wani abu sai Allah ya ladabtar da kai ba Allah yana so ka bar masa komai manzo Allah ce ko hancin takalmin ka ya tsinke ka roki Allah madaukakin sarki ya baka ikon gyara hajji shiri da zaka sami aka kai karo roki Allah imamu shafi yace Allah gabu in tarakta ala wa bunayya adam ina yas'alu yaghdabu yace Allah madaukakin sarki in baka tambaye shi ba baka roke shi ba zai fushi da kai amma dan adam yau ba ni gobe ba ni jibi ba ni ai sai mu tashi da sama mu koma jibawa ayo ya za a yi za a kawo kawo kawo sai a tashi kenan ko dan adam baya iya baya daukan wannan amma Allah madaukakin sarki ya sabu in tarakta su'alahu manzo Allah ce Allah yana son masu roƙon Allah su nace a cikin roƙo duk sa'an da kake roƙon Allah ka rinka yi kada ka ce na roƙa na roƙa ba a bani ba baka san shi a tsakali Allah da sha'aninsa wannan yaki ne na hunainin mutane aka ji za ba daɗi har aka kan juya haka sai na abakar ke dukkan mu da wahala ta yi wahala ba wanda ya fito fagen fama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib suka ce dukkan mu bayan manzon Allah muka zo muka raba muka muka muka aka yi shine fagen fama haka shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa da cikawa da aika idan eh, a aikace yake yi ya sa dan an ce tafi ta gajin zuwa ba abin kunya sai ba eh, amma ni na ce ku tafi ku tafi eh ni ba ina san abin da nake da gaskiya ne Kulku kam hajja sai na ce to hajji da manzo Allah kuma yake nawa yake wani da kai yake so eh sana abul walidi hisham ibn abdul malik da an ce manzo Allah yayi haji kafin yayi kafin ayi hijira aka ce yayi umra kafin zan kan malamai abinda aka yi shine yayi hajjil wada hajjatul wada sauran hajji in za a yi sai ya aika wani kai ne amirul hajji bana wani kai ne amirul hajji bana wata rana aka ta abu sayyidina Umar sayyidina Umar ya sallami ya sallami manzo Allah za a ce umra ne ko haji manzo Allah ce la tansana min salih da'watika ya Umar in ka je wurin aikin haji ne ko umra kada ka manta da mu cikin addu'o'in da kake yi wa hay koya manzo ai sayyidina umar addu'a eh? amma ka je ce kada ka manta da mu kai karo kan mana Allah mun ga tawadu an ce irin nan manzo Allah ce la kan sana ya afi min salih da'awati duk wanda ka je ce shine kana ko ba haushe lokacin da yake cikin taitayin ko mun malam ta ce Allah ya gafarta malam sai ce almajiri ko almajirin malam malami ne ya kai na kari amma saboda ladabi a ce Allah ya gafarta malam sai ce almajiri ne ko almajirin malam amma yanzu sai ce shi shehu ne ko shi waliyi ne wallahi tallahi matsalan tana da ban tsoro Allah ne ka, haka ni shehu ne ni waliyi ne sai ka faɗa ma sai ka faɗa قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتاده قال سالت انس رضي الله عنه قال ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة في ذي القعدة وعمرة مع حجته ya kara ya yi lokacin da suka suka hana shi shiga Makka aka dawo da su wa min badi kuma sai aka je aka umra wa yace da wata umra kuma da aka yi watan zulqa'ada wa umratan ma'a hajjatihi da umran da yayi a cikin hajjatul wada'i dama hajjatul wada'i manzo Allah ai kirani yayi ko tunda ya koro hadaya daga wajen harami kirani kuma shine ka hada haji da umra amma ba za ka warware ba sai ka sai ranar sallah قال حدثنا هربة قال حدثنا همام وقال ائتمر أربع أربع عمر في ذي القعدة إلا التي ائتمر مع حجته أمرته من الهديبية ومن العام المقبل ومن الجيران حيث قسم غنائم هنين وأمرة مع حجته في حديث اللي قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج